أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مرساكي سادوا والنرانا ما البركة goma ga سفر safar ta shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi muhammad 23 ga watan 12 ta shekara 2012 miladiya muna cikin littafin muna umdatul ahkam za mu ci babi da yake bayani akan gado babul fara'id babi da yake bayani akan abin da ya shafi gado a wannan babi za mu karanta hadisan da ke ciki kafin mu karanta hadisan akwai abubuwa da ya kamata a sani akan abin da ya shafi wannan babi ne mafiya saboda hadisan za ga hadisai ba su ba da yawa ba su hadisai uku zuwa hudu ba a wasu bayanai ba za ka same su a cikin hadisan ba wanda kuma yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya sani akan abin da ya shafi gado musamman ci ta'arifin me gado sa'annan rukunin na ci gado sharruɗa na gado abin da ke sa a gaji juna asbab ana kiran shi asbab na gado da abin da ke hana gado kuma za a iya samun dalilan kuma wani abu ya zo ya hana daban a na abubuwa su ne abin da ya kamata mutum ya sani farko tukuna a malaman suna sanar da gado mai ma'anan gado a luga shine intiqalu shay'in min qaumin ila qaumin akharin wato shirata wani abu daga mutane zuwa wasu mutane daban kamar muka kula kaduna nan da shekara tamanin da suka wuce ba mu ne a kaduna ba wasu mutane ne a kaduna nan ko gaci yanzu mu ne a cikin kaduna to nan da shekara kuma tamanin sai ka ga ba mu bane wasu mutane ne daban kaduna ta shirata daga wasu mutane zuwa ga wasu mutane shi ya sa a ƙarshe sai Allah ce Allah ne yake gadon ƙasa da abin da ke cikin ta fa walillahi mirasu samawati wal arda wani wuri inna nahnu narithul arda wa man alaiha mu za mu gaji ƙasan bayan mutane gaba ɗaya waɗannan sun tafi waɗannan sun gada waɗannan sun tafi waɗannan sun gada daga ƙarshe sai gadon ƙasan gaba ɗaya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ne gado da luga kenan amma a shari'a na malaman fiƙihu suka ce wani abu ne wato dukiya ne ya qabilun litajazzu ba a da mauti man kana lahu bai na huma wa na ka kazzaujiya walwala ce wani dukiya ne wanda ake rabawa ga wanda ya cancanta a baci bayan mutuwa wanda yake da dukiyan saboda wani kusanta da ke tsakaninsu ko kuma auratayya ko walicci wannan shi ne ma'anan gado da fikihu haqqun ɓabilun littajazzo haƙƙi ne na dukiya wanda za a riba le mustahiqqin ga wanda ya cancanta a ba ba'da mawti man kana lahu bayan mutuwan mai dukiya, bai na bainahuma saboda wata kusanta da ke tsakanin su kaga wannan shine ma'anan gado da a shari'a sannan shi gadon yana da rukunai kaman guda uku wanda in babu ɗaya daga ciki ba maganan gado dole mutum ya san su daga nan ne in aka same su kusu guda uku din nan to sai a yi maganan gado na farko almuwarrif shi wanda za a gadan wanda ya mutu idan ba wanda ya mutu ba magana a taso da maganan gado ko na farko kenan na biyu alwarif shi wanda zai gadan shi ma mutum ya mutu amma ba magaji ba maganan gado sai kuma attarika ko alhaqqul mawruf dukiyar da aka bari wanda za a gada waɗannan uku duka sai an same su shi wanda za a gadan wanda zai gada sannan dukiyar da za a gada inda za a samu ga wanda za a gadan ga wanda zai yi gado ba dukiya me za a gada kuma babu to ga wanda zai yi gado ga kuma dukiyan amma ba wanda ya mutu ba wanda za a gada ko kuma sai ya mutu ga dukiyan bai bar wanda zai gada ba kaga ba wani abu to kaga sharadi a rukuni kenan a kowane abu in babu ɗaya daga cikin rukuni shi yasa an kace a sallah in babu rukuni babu sallah a hajji in babu rukuni babu aikin hajji a azumi in babu rukuni babu to a kowane mas'ala ya kai maganar rukuni to in babu shi babu wannan aiki to dole a samu wanda za a gadan a samu wanda zai yi gado a samu dukiya wanda za a gada sa'annan sai kuma sharruɗa na shi gadon bayan nan su kuma guda uku ne wa'annan rukunai sharruɗa guda uku su ma na farko ta haƙiƙu mautul muwarri a tabbatar da wanda za a gada ɗin ya mutu na farko kenan na biyu ta haƙiƙu hayatul waris ba da hina mautul muwarri a tabbatar da wanda zai gadan yana da rai a lokacin da wanda zai gada ya mutu an gane wannan da zai gada an tabbata ya mutu ba ana tunani ba sai an tabbatar da ya mutu sa'annan lokacin da ya mutu a tabbatar da wanda zai gaje shi ne yana da rai shi yasa aka yi hatsarin mota dole a sau wanda don kamar yan uwan juna ne a sau wanda ya riga mutu. mutuwa lokaci guda suka mutu gaba ɗayansu ba maganan gado saboda ba a san wanda zai gaji wani cikinsu ba ba zai gaji wani a lokaci guda to shi yasa ko da da minti ɗaya aka gane wannan ya riga wannan to sai ya gaje shi kuna kafin shi ma magadan su raba abin da ya bari to a tabbatar da mutuwan wanda za a gadan sannan a tabbatar da shi wanda za a zai gado yana da rai a lokacin da wancan din ya mutu sa'annan sanin ilimin ita ce gado din wato tsirin dangantaka da ke tsakaninsu dan uwa ne ko uba ne ko ɗa ko mata ne ko miji ne ko irin wannan shine al-ilmu bi muqtaba at-tawaru sanin wa'annan sune sharuɗa guda uku suma tabbatar da mutuwa wanda za a gada tabbatar da rayuwa wanda zai yi gado a lokacin mutuwa sannan al-ilmu bi muqtaba al-mawarith din sanin wa'annan abubuwa na gado wa'annan sune sharuɗa guda uku sannan akwai dalilai da ke sa kuma a gaji juna su ma uku ne ana kiran shi asbabul mira shi yasa mai rahabiya ina cewa asbabu mirasul wara ya kullun yafidu rabbahu alwirasa ta ce wala'u wa nasabun wa nikah su uku a samu yan uwantaka dangantaka kenan ta jini shine na ɗaya kenan sababin da ke sa gado kenan ko ɗansa ne ko babansa ne ko ƙaninsa ko wansa ko baffa ko ɗanɗa irin wannan sai kuma wala walittaka mutum ne ya yanta bawa bawan nan zai zama walicinsa yana hannu wanda ya ƙyanta shi ta wanda ya ƙyanta shi zai iya gadon wannan bawan sa'an nan sai nika aure auratayya kaga tsakanin miji da mata bawon dangantaka wannan auren kawai cike sa gado in suka rabu kowa ya kama gabansa in ɗayansu ya mutu bawan da zai dawo ce zan gaji wani su wannan auren shine dalili shi yasa su tsakanin ma'auratayya guda biyu suna da fix abin da ake ba su ko da mai mamacin ya ba abin da ya bar dukiya da yawa sai bar kawai miji in aka ba mijin wannan rabon da Allah ya ba shi ɗaya cikin biyu din nan da za a bashi shikenan ba wani ƙarin da za a yi masa don shi rabonsa guda ɗaya ne ko dai samu rabi daga dukiyan matan ko kuma ɗaya bisa hudu daga dukiyan matan yakan samu rabi ne da dukiyan matan in ta mutu ba ta da ko guda ɗaya da shi ko da wani yakan samu ɗaya bisa hudu in ta mutu ta bar ɗa da shi ko da wani ita matan to inda zai bari haka ba wanda ya bari sai shi aka shi rabi rabin dukiyar sai dai aka yi baitul mali ba za a ƙara mai ba saboda dalilin da ya hada su ba na jini bane na wannan auratayya ne waɗannan su ne dalilai da ke sa gado yan uwantaka auratayya walicci su uku kawai banda su ba kuma wani bangare da za a sa gado shi yasa ce babu wani gado da ke tsakani sai kuma akwai abin da zai iya hana gado ko da an samu wayannan dangantaka su ma uku ne na farko akwai sabanin addini ko da uba ne da ɗa idan ɗayansu musulmi ɗaya ba musulmi ba maganan gado a tsakaninsu in suka samu sabanin addini sannan na biyu ya zama ci wanda zai gada wanda za a gada ya kace wanda zai gada kisa ba maganin gado a nan sa'an nan sai kuma a mesu bauta ba bawa ko da yana da ‘ya'ya ya mutu ba maganan gado saboda dukiyar da ‘ya'yan dun na mai gidansa ne shi ba zai mallaki dukiya ballantana ma a gaje shi abin da ke hana gado abubuwa guda uku ne akwai rif'un bauta akwai ikhtilafu dini akwai sabanin addini akwai qatlun akwai kisa mutum ya kashe wanda zai gada ba zai gaje shi kuma ba sai a haramta masa haka aka samu sabanin addini haka in wanda za a gada ko wanda zai gada bawa ne ba maganan gado a nan in gane abin waɗannan su ne ana kiransu asbab na shi gado din da kuma mawane kai na gado waɗannan su ne matsaloli da ya kamata mutum ya fara sanin su tukuna a ɓangaren gado rukunai sharruɗa asbab mawani matsala ta gaba abin da ya shafi gado a kwanaki mu yi bayani akan wajen kyauta ce mutum yakan iya fifita 'ya'yansa mata a wasu ɓangarori zai musu kyauta amma wani abin nan zai iya fifita su ta kyauta na yau da kullum amma kuma kaga a ɓangaren gado za ga an ce lizzakari ya yi unsayaini ko miji yana da ɗaya abin da mace za ta samu a wasu da yawa sun samu ta wannan ne suna sukan addini cewa bai da addini bai ba mata haƙƙi ba yancinsu ba addini bai ma mata adalci ba saboda an aka samu mm, mutum yana da 'ya'ya guda biyu masu shekara 25 biyar sai mutu ya basu ɗaya namiji ɗaya mace su ce bai daidaita tsakanin su ba tun da 'ya'yansa ne ya kamata a daidaita su a basu su abu iri ɗaya to a addini aka ba namiji dubu ɗari mace za ta samu nawa hamsin shine lizzakari mithlu hazzil unsayni addini ya kula da wasu abubuwa da yawa na farko a ba a hankalce a al'adance a duniyance a addinance namiji shi ya fi juya dukiya ta zama wani abu a kan mace a duk inda aka ga ga yan kasuwa masu kamfanoni masu waye za ka ga maza ne suke tanmiya kullum kullum na farko kenan na biyu maza su suka fi ɗaukan nauyi wasu akan mata mata ɗaukan su ake yi ɗaukan nauyin su ake yi amma maza su ake ɗaukan su suke ɗaukan nauyi wasu misali idan ci mutumin da yana da ‘ya'ya guda biyu dukkan su shekara ashirin da biyar biyar misali za mu don gane yadda namiji ke kullum dukiyansa fita take yi mace kuma dukiya zuwa mata take yi kullum kullum sai ya bar su guda biyu bayan ya mutu sai aka reba dukiya a ce sai aka ba su daidai wa daida wannan dubu ɗari wannan dubu ɗari kikenan za su yi aure a wannan shekaran dukkan su biyu an gane eh, mace da namiji hassan da husaina ko za mu ce za ka ce to kaga husaina yanzu za a ne wanda zai aure ta zai biya sadaki sadaki mu ce dubu nawa hamsin tunda ma haka ake biya yanzu shi kuma hassan zai me zai biya sadaki husaina za a sayi mata kaya ko za a yi akwati shi kuma zai yi akwati hasana za a kama mata gidan da za ta zauna shi kuma zai kama gidan da za a zauna mu ɗaka an ba su daidai wa daida wannan an ba ta sadaki dubu hamsin shi kuma ya biya dubu hamsin akwati za a yi mata akwati kayan dubu hamsin shi zai yi ma wani wata akwati dubu hamsin mai rage masa ita kuma fa kaga na ta shigowa yake na shi kuma tafiya yake sannan zai kama gida ita kuma kama mata ake yi kaga kenan zai tashi a zero in aka daidaita su ita kuma ana kawo mata kullum to shi yasa sa nan za su nan za su bar akwai wata uwa tsohuwa kuma tare da su ita da an zo an tafi da ita a waje wa za ta dawo ɗanta haka in suna da ƙanne waɗanda suke ba sa iya duka hannunsa suke shi za nema musu abin da za su ci shi zai kaga kullun ci ciyarwa yake ita kuma ba ta yake shi ya sa addinin musulunci da ya zo a wannan ɓangare sai fifita maza akan mata ba wai ya luri zuruf ɗin na kowa a cikinsu ita kullum za ka gabata tun daga hiran za a fara bata gift shi kuma zai fara badawa kaga daga nan ya fara infaki ita kuma ta fara ana ta bata kuma in aka ce za su zuba su je kasuwa su yi kasuwanci sai ga mijin nan ya fi sanin hanyoyin kasuwanci da zai yi ya yi tamwilin dukiyarsa ya karu akan ita mace an gane abin shi yasa addinin musulunci sai ya fifita maza a wannan bangare akan mata in faɗa li zakar mithlu hadzil unsayni sai a ninka masa saboda shi abinda zai ciyar kila daga ya ciyar sai su dawo daidai ko kuma ita din dama sai su dawo su zama su yi balansin kenan da ita mace din a masu faɗi wannan za ga kafin zuwan musulunci ba sa kallon irin wannan abubuwa saboda in mace idan aka haife ta yinka ta ake yi ma tana da rai za a je a binne ta shine wa izal mawqudatu su'ilat wa idza bushira ahaduhum bil unfa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hurin am yadussuhu fit turab idan mutum matansa tana da ciki hankalinsa a tace yake kullum har sai ta haihu idan zai dawo gida yana nan yana leke yana zai haɗu da wani ya ji mai wani irin labari za a baki shin matanci ta haihu nan biki ta haihu ko mace ta haihu a kafin zuwa musulunci yadda ake daukan mata shikenan da ya ji an ta dauki ta haifi namiji shikenan sai ya canza hanya saboda kada ya haɗu da abokanansa yanzu za a masa gori wanda ma matan ta haihu namiji ya tawar mace ya tawara min alqawi koyewa yake duk inda ake zama yanzu ba zai zo ba yana so sai da tunani in ji to wannan abun hauci abun bakin ciki da aka bani haka zan rike ne ko kuwa zan je in turba in sa a ƙasa kawai in binne da ƙarshe sai da sai da je binne ta din sai je binne shine wa izal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat da kafin musulunci haka ne sannan idan mutum ya mutu ya bar mata ita kanta wanda aka bari yadda ake gadon gida da mota da kuɗi haka za a gaje ta ita ma kafin zuwa musulunci sai a riba ko da ba ta akwai wanda kila ba sa shiri da ita sai zama kuma shine rabon zai fada a kanta ita dole ta zauna da shi shine alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarifu an-nisaa kurhan sai Allah ya sake saukar da ayar lirrijali nasibu mimma kasabu wal lirrijali nasibu mimma kasabna ko kuma lirrijali nasibu mimma tarakal walidina walidani wal aqrabina walin nisa'i nasibu sai Allah ya basu rabo su mai yasa in an samu dukiya a riba a basu maimakon a gaje su da kaga to ya kamata ko da wannan ma a yi ma musulunci adalci cewa ya ba mace yancin da ba wanda ya ba musulunci mace irin wannan da binne ta ake yi in za ka ce in aka haife ta a samu rago a yanka saboda murna wani yanci ya fi wannan da gadon ta ake yi kaman kaya yanzu ka ce a riba kayan da aka bar ita ma a bata kaga ba yancin da ya fi wannan to masu cewa musulunci ba sa kallon tarihi kafin zuwan musulunci yadda yake kuma ba sa kallon waƙi na yau da kullun kamar misalin da ne in za za su kalli wannan su kansu za su gane a ce ba yadda za ya daidaita tsakanin miji da mata da miji a wajen koda gado abin da za a ba su dole a fifita su saboda waɗannan abubuwa misalan da ne waɗannan su ne a mafi yawa abin da malamai suke faɗi a muƙaddima na gado da mutane su fahimci in aka je ana rabo za a ga mace tana da ɗaya abinda namiji yana da biyu mace tana da ɗaya da saboda mutum ya sa wannan tunaninsa da sun cewa ba yadda za a yi ma a daidaita su in ana so a yi adalci in aka daidaita su a nan to ba yi ma namijin adalci ba an gane abin wannan shi ne a takaici kenan abinda za mu karanta waɗannan hadisan mafi yawa za ka ga hadisan suna magana akan gado amma ba za ka samu rabo na kowane magaji a nan a ciki ba sai dai in aka zo za a yi bayani kan waɗanda za su yi gado don akwai furud da ake kira furud guda shida al-muqaddara fi kitabillahi ta'ala kaman annisu rabi kaman ɗaya bisa hudu kaman ɗaya bisa takwas wannan arrobo wannan annis arrobo الثمن الثلث الثلثان as-sudus wannan abubuwa guda biyar su ake kiransu al-furudul muqaddara Allah ya yi maganan su a cikin alkur'ani a ayoyi guda uku na suratul nisa gaba daya ya kawo su ya faɗi kuma waɗanda suke samun wannan rabo in ka zo an-nisf akwai masu wannan nisfu rabi ɗaya a rabin dukiya abinda mamaci ya bari akwai masu karban ɗaya bisa hudu akwai masu karban ɗaya bisa takwas akwai masu karban ɗaya bisa uku akwai masu karban biyu bisa uku akwai masu karban ɗaya bisa shida bisa ɗaya kenan ko za mu ce ɗaya bisa shida haka to idan kuma kowane akwai sharaɗin da sai ya cika ne kafin ya karbi wannan kamar namiji na buga ɗan misali kaɗan yadda zai karbi ko dai robo ko nisu Allah kuma ya yi magana a kansa walakum nisu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun فلكم الربع مما تركت مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين سيشي ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين الله ce ku kuna da rabin abin da matanku suka bari idan har ba su bar ɗa ba ko ɗiya sa'an nan kuna da ɗaya bisa hudu ko kaga miji shi an fidda shi daga nan ko dai nisfu rabi ko kuma ɗaya bisa hudu ɗaya bisa hudu yakan same shi ne idan macin da ta mutu ta bar matan shi kenan ta bar ɗa ko ɗiya daga ɗaya har abin da ya fi yanan ba a ƙara musu sannan su kuma matan waɗanda ake aure da su ɗaya ne ko biyu tana da ɗaya bisa hudu ita inda namiji zai dawo idan akwai ɗa ita daga nan za ta fara in babu ɗa tana da ɗaya bisa hudu idan mijinta ya rasu bai bar ko ɗa ko ɗaya ba nashi ko ɗiya sai ɗauki ɗaya bisa hudu duk ya bar ɗa ko ɗiya ko ɗaya ne abin da ya fi sama sai ta dawo ɗaya bisa takwas shine ولهن waladun مما تركتم إن كان لكم ولد فإن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين haka ake kaga su iyakansu kenan ba a ƙara musu ba su da matsala a wurinsu wajen gado sannan akwai mutanen da ake kira asibai su ba sa cikin waɗannan abubuwa da aka lissafa guda shida ko rogo ko sudu ko sumun ko waye su ana kiran su asibai so idan aka mutu aka bar aka bar su su aka bar ɗaya daga cikin su kawai ba za ce kana da kaza ba me mamacin ya bari miliyan goma shi kenan sai a tattara a miƙa masa ana kiran shi asibi shine ma'anan asibi ko kuma an mutu an bar shi da wasu an bar shi da matan aure da kuma kaman uwa sai a ɗiba na matan auren a ce ka tana da sumun sai a bata uwa tana da kaza sai a bata me ya rage kaza sai ya zo ya kwashe abinsa shi baya cikin wa'ancan mutane ana kiran wa'annan asibai duk duk maza mafi yawansu suna wannan bangare maza magada maza mata ne mafi yawa suke da irin wa'annan in ba li'ummai ba ake ba su da wa'annan kaso shi yasa to a wannan hadisin abin da yake so ya nuna mana kenan da mu karanta da annabi yake gaya ma abdullahi bin abbas ku riskar da kuma ku ba masu farali faralinsu ku ba waɗanda aka ba su fix abin nan abu nasu abin da aka ba su ne bayan kun ba su abin da ya rage sai ku ba asibai su ne le'ule rajulin kenan ga kasibi wanda yake zai kwashe abinsa a wannan hadisi abin da yake zai nuna mana kenan shi yasa sai mutum ya san waye asibi a wajen magada waye kuma yake da farali to in aka zo da masu farali ake farawa sai an fidda masu farali wani yana da ɗaya bisa uku wani yana da ɗaya bisa jida wani yana da ɗaya kaza an fidda su shi yana nan a an gama kwa kwace kayansa shi ke abin da ya rage shi kawai sai ya zo ya tattara ya yi gaba inda shi kaɗai ya rabu ba a magana ma kana da kaza ko kana da kaza sai zo ya kwashe kawai ya ƙara gaba to duk mutumin da yake haka ana kiransa asibi wanda ba asibi ba ana kiransu ashabul furud masu wani abu da Allah ya riga ya ba su ba sa wuce wannan sai dai in ba kowa daga nan sai yi musu abin da ake kira ar kaman mutu ya bar ɗiya ita kadai tana da nisfu bayan ta karbi nisfunta aka aka wai gana aka wai ganan bai da kowa kuma sauran sai ya sake dawo mata bayan ba ta wannan rabonta na nisfu ɗiya kamar ita kadai aka bari to haka akwai wanda ake musu irin wannan a bari na'am in yana da shigiki za ya shigiki zai dauki abin da ya rage eh na'am in yana da shigiki asibi ne ai shi in har mutum ya mutu sai bar ɗiya guda daya da kuma ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ita tana da rabin dukiyar da ya bari shi shaƙiƙi yana da abin da ya rage sai ya gaba amma inda akwai ɗa namiji shaƙiƙi ba zai gado ba ɗa namiji zai za su raba da wannan ɗiyan lizzakari mislu haddil unsa yayi ni kawai an gane to tun da bai da sai ita kawai ita sai samu rabinta shaƙiƙi sai kwace abin da ya rage sai zama asibi kenan shi kuma in akwai mata tare da shi to shi zai musu asibci sai su raba kuma lizzakari mislu haddil unsa ne kamar shi shaƙiƙin akwai mata tare da shi an gane na'am الحديث الثالث والتسعون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وفي رواية أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر أولنا حديثي دقاء عبد الله بن عباس الله يرددشي ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu alhiqul fara'id bi ahliha bi ma'ana ku ba masu farillai masu wannan abin farali faralin su fama baqiya duk abin da ya rige na dukiyan fali aula rajulin zakarin to na namiji wanda ya fi kusa da na mamacin da akwai wanda ya fi kusa ta bangaren jiha akwai kuma wanda ya fi karfi ta bangaren daraja akwai wanda ya kuma karfi ta karfin an gane akwai jiha akwai daraja akwai kuma kuwa to duk wanda ya fi kusa da shi kamar mutum ya mutu sai ya bar ɗa sa'annan kuma sai ya bar ɗan ɗa kaga duk jiha ɗaya suke ko ɗa ya fi ƙarfi ɗan ɗa ba zai samu komi ba ko sai ya bar uba sai ya bar kaka haka kaka ba zai samu komi ba jiha ɗaya suke duk ubuwa ne amma inda babu wannan uban kakan nan zai dawo a matsayin uba haka in babu ɗa jika zai dawo a matsayin ɗa ko da jika na ishirin ne in dai babu sauran da ke tsakaninsa da wannan to zai dawo a matsayin ɗansa in shi kaɗai rage zai kwashe dukiya gaba ɗaya to haka akwai uwasu akwai kuma ta ɓangaren ƙarfi kamar yan uwa shaƙiƙai da li'abbai wanda aka da uwa ɗaya uba ɗaya wanda aka da uba ɗaya kaga wanda aka da uwa ɗaya uba ɗaya yafi ƙarfi da wanda aka da uba ɗaya haka wanda aka da uba yafi ƙarfi da wanda aka da uwa kawai li'ummai an gane wannan sannan akwai ɓangaren ‘yan uwa shagigai su kuma da baffanni su ma ‘yan uwa shagigai wanda aka sun fi kusa da mutum akan baffa ko ko ‘yan uwa abbai sun fi kusa da mutum da mamaci akan baffa to idan akwai baffa akwai kuma ‘yan uwa to ‘yan uwa sun fi ƙarfi to haka irin wannan abin da shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kenan ku ba masu farali su idan dukiya ta rage to da namiji wanda ya fi kusa wanda ya fi ƙarfi fa huwa lima fa lil aula rajuli abinda ya rage za a bashi a ɗaya riwayan ku riba dukiya tsakanin masu farille wanda aka ambata su a cikin littafin Allah ayoyi guda uku a suratul nisa ga aya ta sha ɗaya ta sha biyu zuwa ta sha uku ta faɗi nan sudus sudus ko sulus ko thumun ko duka sai da ayoyi suka ambace su to ku ba masu su su abin da ya rage na da dukiya to akan a ba namijin da ya fi kusa da mamacin shi yasa za ka gaɗa ba za a ce masa yana da kaza ba shi shi asibi ne kawai duk abin da aka rarraba ma mutane abin da ya rage shi zai zo ya kwashe abinsa ba za a ce ɗaya yana da ɗaya bisa uku ko ɗaya da bisa babu wannan sai ɗiya kawai idan kuma ita ma babu namiji tare da ita idan akwai miji tare da ita sai da wali zakari mithlu haddil unsayaini na'am a wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan a babi a wannan hadisan da suke biyo baya ban sani ba ko za mu yi bayani akan waɗannan furutsin ɗin mu yi bayanin masu su ko kuma za mu bi hadisan kawai mu tafi Allahu alam ban san yadda ake son karatun ba in kuna so ai magana a kansu ɗaya bayan ɗaya kamar mu yi maganar nisfu masu karɓar nisfu ɗin da sharaɗin in sun shiga za su karɓi nisfu mu yi maganar rabo da waɗanda suke karɓar rabo ɗin magana maganan ah, ah, thumun da masu karbansa da sharruɗan da in sun shiga za su karɓe shi sannan mu magana thuluth da masu karbansa thuluthani da sudus kaga waɗannan sune ashabul furu to duk wanda ba su ba baka da matsala da su ko da iya rage kwashi gaba ɗaya ko kuma in ci kaɗai ne ya zo ya kwashe abinsa kaga musu bai da matsala da irin nan wanda kake da matsala da zuwa wanda sace yana da kaza kuma zai iya ɗagawa daga wannan kazan zuwa wani wuri daban in sharaɗi ya cika yana da kaza in ba samu sharaɗi ba sai ya dawo wannan an gane waɗannan to kaga su mutum mafi yawa wajen ribon gado ake da matsala da su wanda ba su ba baka mutum mai rabo bai da matsala da su kawai in irin waɗannan akwai su ɗin sai ka ware nasu shi sai ka karbi abin da ya rage in babu su sai tattara ya ƙara gaba kaga ba matsala da su ana so a yi wannan na'am ok to zai zama insha Allah sati bari mu karanta hadisan na ke da aka kawo a babi sati mai zuwa sai mu ci gaba da wa'annan sudus din da sauransu ko na'am an usama bin zaidin ƙwala ultu ya rasulullah atanzilu gadon fi darika bi makkah فقال وهل ترك لنا min من رباع أو durin. ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم wannan hadisi yana nuna mana daga cikin abin da muka faɗa abin da ke hana gado shine sabanin addini ina abin da hadisi ke nuna mana kenan don Usama dan Zaidu yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallama in ka je Makka gobe a gidanku na Makka zaka sauka shine ke tambayan Annabi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai aqilu bai bar mana komi ba ma'ana bai bar mana gida ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗi ai musulmi kuma bai gadon kafiri kamar yadda kafiri bai gadon musulmi kaga asbabu almawani kenan ko da ɗa da uba ne in ɗaya musulmi ne ɗaya baya gadon ɗaya sai dai akwai malamai kaman sa'id bin al-musayyib daga cikin sahabbai akwai mu'adu wanda suke gani idan mamacin kafiri ne wanda ya bari musulmi ne musulmin nan zai iya gadon dukiyansa amma ban da aksi su a wurinsu amma sauran malaman ba sa sai don suna ɗauka wannan hadisi bai da wani illa a kansa muttafaqun alaihi ne kuma zahir ne shi to baya ɗaukan tawili annabi ce wa la yarithul muslimu al kafira wala al kafiru al muslima kaga magana ya ƙare kenan musulmi bai gadon kafiri wala na kafiri shi ma bai gadon musulmi to su a wurin suna gani idan wanda ya mutu yana da dukiya kuma kafiri ne sai musulmi ne ya bari kamar ya bar ɗa musulmi ko mace ta mutu sai bar ƴaƴanta musulmai ita kadai ne ba musulma ba suna ganin da a bar dukiyan ya koma hannunsu an ƙara musu ƙarfi wato dukiya a gadar da abin da ta bari su a wurinsu abin da suke gani wasu malamai sun ce a'a tunda wannan hadisi ya zo a haka zahir baya ɗaukar wani tawili sai a tsaya akan mawani din da kowane malamin fige kuma zai rubuta kan gado sai ya kawo ɗannan mawani daga cikin mawani din karshe ikhtilafu din sabani addini to kenan kaga hadisi yana tafiya kan matafiyansa shine zahiri din sai dai akwai wasu fuskoki da za a iya kamar maslaha irin wannan yana da dukiya da yawa in aka bari to za a iya sa su su gada don su amfani musulunci da shi a su abinda su suka kalla kenan su sa'id bin musaib da kuma shi mu'adh bin jabal radiyallahu anhuma wannan kenan a shi ma wannan hadisi yana nuna abin nan nan daga shiga abin da hadisi ke nunawa ya halatta mutum yana yin yana da abu a makka kenan ko a hurumi ya sai da wannan kayan da yake da shi kamar gida ba cewa tana cikin harami ba a sai da ita gida an gane saboda na annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ai shi wannan ya sai da gidan gaba daya kuma tana haramin makka kenan mutum zai iya sai da gidansa da ke harami lokacin da yake bukata an gane sai dai in ya ba da waƙafinsa to nan ne ba za a iya sayarwa ba hadisi na gaban abdullahi bin umar radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha an bai'il wala'i wa hibatihi a wannan hadisi shi ma daga abdullahi dan umar Allah yarda da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a sai da walicci ko kyautansa walicci kamar yadda aka sani akwai bauta ko to idan mutum yana da bawa sai kyanta wannan bawan to walicin wannan bawa ya dawo a hannunsa yana da ƙarfi to yakan zama kaman dangantaka irin ta jini zai sa idan har bawai ya mutu shi wannan da ya kyanta ya gaji wannan bawan to wannan walicin din da aka samu bayan kyantawan ba a sai da shi ba a kyautar da shi sai dai a gada kamar wannan da yake da shi din sai ya mutu to magadansa za su iya gada wannan walicin to amma saidawa ko a ce na saida maka walicciwa ne ka karba ko kuma na baka kyautar walicciwa ne a ba yin haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi na barira yake gaya ma mutane da suka yi sharadi da ita barira aka rubuta masa mata fansa ta kawo dukiya don ta zama diya sai ta zo wajen Aisha radiyallahu anha ce mutane na sun rubuta mun dora mun kawo kuɗi kaza a shekara tara don in zama diya kowane shekara za ta ba da uƙiya ɗaya uƙiya tara aka yi da ita sosai aisha ta ce idan har suna so yanzu nan ƙirga wa'annan uƙiya tara in ba su ki zama ɗiya amma walicin ki dawo hannuna yanzu nan sai in aikata sai ta je ta gaya ma mutanenta ta gaya musu ga abin da aisha ta ce za ta iya ba ku uƙiya tara a yanzu in zama ɗiya amma walicina a hannunta suka ce ba mu yadda ba ko da ta ba da wannan kuɗin sai dai mu mu riƙe walicinki sai ta dawo sai take gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ai yanzu Aisha ne ta yanta ta ba ba su ba su kuɗi suke so ko to da kuɗi ne ta biya ta zama ɗiya ba wanda zai ce yana da walicinta in ita ta nemo ta zama ɗiya ta je ta yi yawon ta tafi inda take so ta ko tunda sun ce ta kawo kuɗi ne ta zama ɗiya ba za ta ba su kuɗi kuma su rike walicci ba ta zo sai take gaya ma Aisha ga abin da fa suka ce sun ki wai sai dai walicin kuma ya koma hannunsu bayan sun karbi kuɗi sai annabi ce a'a ki ma yi ba da kuɗin ɗin ta kyantu walicin yana hannunki ko sun yadda ko ba su yadda ba domin duk wani sharaɗi da a ƙulla a kan ƙarya to shi kansa sharaɗin ƙarya ne to sai a yi shi kawai sai mu karɓi walici saboda aka annabi ce ce ma balu a ƙawamin يشترطون شروطا ليس من كتاب الله فما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط هكا النبي فدا كما يسا متاني سكي شرط انت شرط انت باسا اشكل للدافي باسا دا اصلي غرياني سو كانس سنسني كما دوان دا شرط انت واني شرط وانا باعت سكين القرآن باعت سكين حديثي تو وانا شرط انت تتشيني كودا يا كي شرط اتري هكا النبي فدا سيجي كي ينتا كي باسو اهكا دين كما yancin zai dawo walci zai dawo hannunki to a wannan inda barira za ta mutu a haka to aisha za ta iya gadonta wannan shi ne walicin da ake magana a kai a nan yanzu ba a sai da irin wannan walicin kuma ba a kyautar da shi sai dai a gada in wanda yake da shi ya mutu magadansa za su iya gado gadonsa shi kenan har abin nan an gane abin ko da ya tafi yana aikinsa a wani wuri amma ku ne waliyansa wannan shine abinda hadisi yake nunawa kenan حديث منقب عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين أتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأوتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لهم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمها منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن عاتق وأن شيني محل الشاهد ما للتافي كيزو يكاو أنا الولاء لمن عاتق يكاو من وإنن آه، أبو بوا حديث حديث بريرة daga إن شاء الله da ita tace kana fi talasu sunan barira ta sunanta sunnoni guda uku manya-manya wanda musulunci suna amfanuwa da wannan sunnonin har yanzu daya daga ciki wanda na faɗa ɗazu na maganar walicci ɗin ɗaya kuma an ba ta zaɓi a kan mijinta a ita bariran lokacin da aka ƙyanta ta ta zama ɗiya kamar yadda malaman fiƙi suke don bayi guda biyu suna aure sai aka ƙyanta ɗaya daga cikinsu za a ba shi zaɓi ko ya rabu da bawa tsauro ɗiya ko kuma su zauna tare to ita bariran tana da miji mijinta bawa ne ita ma baiwa to sai aka ƙyanta ta da aka ƙyanta ta sai mijin ana kiran shi mugif mijinta bawa ne shi ma to da aka yanta ta shi kenan da ta gano sai ce ita yanzu ba ta son wannan bawa kuma yanzu da zama ɗaya ba za su zauna a ƙarƙashin bawa saboda duk ƴaƴan da za su haifa bayi ne saboda bauta yana bin uba kamar yadda addini addini yana bin a bauta yana bin uwa kai kamar yadda addini uba ake bi a addini idan mutum ya auri mace wanda ba musulma ba shi musulmi to yayan yanzu za su taso a musulmai amma inda musulmi zai auri bayiwa to yayan duk a baya za su taso da ya auri baiwa an gane a yanci ana bin uwa a addini ana bin uba to sai ta ga maimakon ta zauna su ta haihuwan bayi su ta bauta su ce ba ta son wannan namiji shikenan shi kuma ya ji Allah ya zuba masa son wannan bariran sai ya kawai ya kwala ihu kawai yana ta binta yana kuka <laughs> suka yi ta abin nan shi kenan annabi ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce don Allah barira ki koma wajen mijinki mu gisu mana gashi yadda yake ta wahala yana ta kuka kullu yana sanki sai take tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama cin annabi shawara kake bani ko kuwa umurni ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shawara nake baki annabi ya ce to ni ba na so shine wannan abin da ake so khuyran ala zawji an ba ta zabi akan mijinta ta zabi ta zauna da shi ko ta rubuta ta annabi ce shawara yake bata sai ce to in dai shawara ne don annabi don Allah ba na so zama da shi sai annabi ya kyale ta suka rubu kaga sunna ta farko kenan kenan in aka mutum mace wa za iya ba mace zaɓi akan mijinta bayan an yanta ta ita ma haka kaman shi ma yana da zaɓi shi ko ya sake ta ko su ci gaba da zama su ita haihuwan bayi an gane abin na'am to wannan kenan sai kuma an ba ta kyautar nama shine abu na biyu kenan wannan sunna ta farko kenan sunna ta biyu an ba ta sadaka na nama shine annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka da aka ba ta wannan sadakan sai ta kawo gida shikenan sai ta zo tana difawa a tukunya annabi sallallahu alaihi kuma da ya dawo gida ya ga tukunya da nama sai ka kawo mai waina da miya ba nama sai ke tambaya a ah, ban ga nama a tukunya a gida ba in ce eh nama ne da aka ba barira sadaka kai kuma mun sun baka cin sadaka sai annabi ce ai ita ne aka ba sadaka mu yanzu kyauta ne za ta ba mu an gane to sai annabi sallallahu alaihi ya sa ta bashi ai sai aka zugo masa kenan sadaka a dauka ce hungo sadaka shine annabi baya ci in aka ba wani sadaka yanzu yanzu yana da dama ya sayar yana da dama ya kyautar yana da dama ya jefar shi yanzu in ya kyautar sai shi sadaka yi ya zama mallakansa ya yi dama ya rike kayansa kada ya ba kowa to in ya ba wani yanzu ba sadaka wancan yin shi ba shi kyauta ne in ya sai da wani zace ya shi sadaka ya siya ne shi to haka to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ai ita ne aka ba sadaka mu yanzu ita dauka da bamu kyauta ne ta bamu muna iya ma mu siya ko to haka to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba sunna ta biyu kenan sunna ta uku din shine ma'anan hadisin da muka faɗa na maganan yanta ta da aka ce Aisha ta ce za ta biya in ta zama diya walice dawo Aisha suka ce a'a sai annabi ya nuna idan aka kulla wani sharadi akan wani abu da ba Allah bai yarda da shi ba addini bai yarda da shi ba to ko dan sun kai ɗari dukkan su banza aka yi su mutum zai iya yadda a kulla wannan sharadin yayi abu nashi daban an gane ba za a ce ya saba alkawari ba saboda za ma dan ƙarya ne ai kamar yadda suka ce din su sai da ita kuma su riƙe walicci sun karbi kuɗi fa ta yaya za su haɗa abu guda biyu in suna so su riƙe walicinta ce mun ‘yanta ki ko amma sun ce ki kawo kuɗi ki fanshi kanki shine ba kenan ta je ta nemo ko kuma wani ya sayar ya je to ni bari in bada to kenan wanda ya bada shine zai riƙe walicinta ba su ba sai annabi ce a yadda da wayannan sharuɗan a ba su kuɗi. amma kuma walici bai zama nasu ba kenan in Allah bai ce abu halal ne ba to ba wanda ya sai halattar da shi shine abin da hadisi ke nunawa an gane Allah ya kira ya hana abu to ko da an yi shi ko me wani irin suna ka canza mai ba zai taba zama halal ba na'am bismillah abin da yake nuna mana a aure akwai abin da yake kira alkafa'a daidaito a wajen aure dole a samu wannan a kafa'a shine a samu me za a kira shi da hausa daidaito din kenan za mu ce tsakanin wanda za a aure ma'aurata guda biyu idan ba a samu kafa'a ba ɗaya daga cikinsu yana iya abin nan kamar mutum ya yi sharaɗi cewa ni ba zan yi aure ba sai wanda ta gama jami'a ya karuɗar da ita da wata da bata ma kila gafi ko firamare ba aka aurar masi daga baya sai ya gano zai iya rabuwa da ita dole a samu abin da ake kira alkafa kamar yadda tsakanin bawa da ɗa in aka zo aka yanta ɗaya daga cikinsu kaga yana da zaɓi ya nemi irinsa ɗa ko ita ma ta nemi ɗa irinta to haka a wajen aure za ka ga malamai da suna magana a kan aure suna magana dole aka samu alkufo idan aka samu kaman a yanayin ƙasa yanzu a ce mace za ta yi aure wanda take zaune a irin kaduna kuma za a kai ta ƙauye je a aje ta inda babu wuta babu ruwa ba komi kaga wannan babu mene babu kafa'a kai ta ƙauye sosai yadda kamar mutum je ƙauye yadda yake gani zagayawan ma daji ake shiga wanda ta saba hawan fo irin wayannan abubuwa kaga babu kafa'a a eh to aure dole a samu wayannan abincin ma sai ba za ta iya ci ba ko kuma wata a auro daga can din a dawo da ita gida gara kila ita za a mata ture ne amma wani abinci aka kawo mata ita ma ita ita zomo ne za a dinga cin ganye kullum ta sa saba samun kawai tuwo da sassafe alhamdulillah shine daidai aka ta ga ganye ganye da wani ya sai ce ina wannan ba zai rike mata ciki ba ba zan manta ba da muka je jami'an islamiyya akwai ɗalibai da sun yi kusan rabin shekara ba sa iya cin abincin jami'a abinci mai kyau da komi da komi amma su kusa saba da tuwo sai dai su je gidajen maza masa ɗalibai masu mata jin gajin tuwon miyan kuka da sun ci wannan rashin lafiya a mai waye waye sai yi shekara da <laughs> ba saba ci ba saboda ba saba ganin irin wannan abincin ba to ya saba da tuwo da an ya ciga ya ci gobe sai ga amai zai yi sai rashin lafiya to sai suka zama kullum suna da kwano a can gidajen abincin Najeriya saboda ba saba cin iri wannan abinci ba to iri wa'annan kaga dole a samu alkufu a wajen aure malamai suna bayani a kansa sosai akan wannan din saboda a samu zaman lafiya a samu balancing a aure na'am <clears throat> insha Allah za mu tsaya nan sai sati mai zuwa akwai tambayoyi sai wa alaikum 20